A daren Juma'a ne aka yi wani mummunan haɗarin mota a gefen titin Express da ke kusa da garejin motocin da ke garin Akinyele a jihar Oyo da nizarci wurin haɗarin da asibitin St. Patrick aka kai wasu da suka sami raunuka na tattauna da wasu ganau da wani da haɗarin ya shafa waɗanda sun ka bayyana cewa mutane da dama sun mutu. Sunana Alhaji Garba Adamu Manu, Tangaza Local Government. to kai kana nan an kai wannan hadari ko hakika ina zaune don wannan mota dan uwana ke da ita ana ce masa Alhaji Hamza to me ya faru na baka mota ta daga hannun mai koma arewa hannun hagu shi shikenan ina batun ko sai direba ya zo same muna cikin wannan sai dai tirela ɗaya tana tsaye hannun dama zai tashi ya kama hannunsa zuwa arewa to sai ga dangote tafi mota dangote ne dangote yau eh, tirela dangote ke tirela dangote daidai da waccan tirela na gitta to lokacin da zai shiga hannun da zai shiga hannunsa ne kuma a hali wannan lokacin ya shiga nan zai da saransa don ba hannun mai zaman banza ba ne sai dawo hannun mai zaman banza to a wannan lokacin wannan kantocin suna jere to daga can ya ɗauko su kamar kanta guda nawa kanta guda uku to a cikin su akwai wanda ya mutu direbobin ba wanda ya mutu to fasinja fa fasinja ba wanda ya mutu to waye mutu a cikin motar bikiri a filin gareji su ne suka mutu masu talla kenan masu talla gawa na ka gani hakikanin gaskiya na ga gawa biyar da ido na to mutum nawa na jikkata waɗanda suka jikkata hakikanin gaskiya abinda zan iya lissafta na ga mutum bakwai amma hakikan za su wuce nan shehu adamu kana ɗaya daga cikin direbobin waɗannan motoci da an kai hadarin eh wace mota ta ka ciki kanta ta to me ya faru to ni dai ba sa abin da ya faru ba ni dai ina cikin gaban mota ta zamne sai ainihin safa direba dina wanda Allah wace ci ga shi yake gaya ma subhanallah subhanallah to ina bude mota zan hito to sai wani abu ya faru da ni sai na je mota ta jiwa kawai ta ba ni mamar sani ka ce ka ga wannan hadarin eh insha Allah mu gaban idan mu mun ka ga wannan hadarin na lalle tabbani na gagawa goma kwanci duk an jere su kuma da sun mutu da sun mutu babu mai rai daga cikin su to kaga waɗanda suka samu raunuka kuma eh lalle na ga waɗanda na samu raunuka don saboda muna na an ka ɗauke su suma zuwa asibiti sun kai kamar mutane nawa waɗanda na gani na ka kamar mutum biyar sun samu raunuka kuma sosai waɗanne irin raunuka suka samu daga ciki dai akwai waɗanda ƙawahunsu gaskiya gaba ɗaya an tattake su akwai waɗanda na samu raunuka ga hannuwa duk su sun kai akwai waɗanda na ga kansu shi kuma ya samu rauni. A asibitin St. Patrick da ni ziyarta, inda an ka kai masu rauni dai, na ga likitoci da nas-nas suna kai kawo a bisa waɗanda na sami raunukan suna ƙoƙarin yi musu magani. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Akinyele a jihar oyo Najeriya.